wani labarin mai harama da haddi idan sa da tsahira in ya karoto kunku ana tafa sai fige shi ya fitkire masa irin manyan gashin nan da yake tashi da shi sun na haɓafahu sai ya bashi a gida hatta nasala har ya yi tsirar da gashi a fara ya tashi na ba aihuwa da yawa يجي تعال من برا كذا نطلع اي قال بلغني عن مالك انه قال اذا نسل وطار ان يطير الدقاش ان يتاشي ولا جزاء عليه قلت له ارايت لو أن مهرما مهرما كما يهرم هذا حجي أصاب صيدا كشي kashe farauta أو عمدا كان أول ما أصاب الصيد زند يزم الطرفان فكان عندك كشي فروتا وقد أصابه قبل ذلك قال قال مالك يحكم عليه في هذا كله وانا ذا أجابات الدشي كوتو شين زي حكم أنا دوك أجابات يا أنا كوتو ala وقال مالك ليس على من قطع من شجر harami جبره babu sakamako babu fansa ga wanda ya tsare bishiyan harami ya hukuma fihi da an zama hukunci a kan bishiyar illa anna malikan yasrahu lahu sai dai maliku yana karhanta masa zalika wa ya'muruhu bil istighfari قلت له أرأيت من وجب عليه الجزاء wannan sakayya ce ta waje ba gare shi hada ba haku da gairi wakasa ala ala maliku ai jirrewa kai ne kai laifi aka hukunta ka da zaka ba da saniya sai ka ka yanka a wuri ba ya yanka ba ta ba la yi jirrewa mata na yani koya ta kasance yani min hadayi illa bi makarata duk abin da karanta hadaya ce sosai a maka auki قلت وإن أطعم لحمه المساكين وإن يشيد نام مسكيني فا يا ديانك أما يشيد نام مسكيني يا يا رأي هيا زدي أنا نمبر طيبة Wadalika ya bulu bufu bu a adadin kimatin da ainihin saidi zai kai ɗaya bisa adadin kafincin abu bin al’amdadi. Haka na yi ce, ya kai su buyi, lau a ka amal amfani da a ce mu hudu ne. Alala yi jiri, tira yi, na gaya maka bai yi ba ne Za ka yi tambaya, a ka ba da amsa ko za a yi tambaya ka ba da amsa a tuso ka a gaba sai ka fashe amsa to kaza kaza to in kaza kaza ba fa baka sosai ba idan kaza isar kuna kaza isar kuna kaza inda safe abin ya faru ba mutum ya tashi da bacci bai aikata komai ba zai buɗe ne in ana cikin ruwan da ake kai buɗe ne wannan shi na fahimta kanta lahu fara'aita in wajaba alaihi jaza usaidin kuma a kuwi ma alaihi ta aman haka yi kima naman nan da abinci ma a ta na ta mana ta ami ta rahima yadda kun yi abinci ya ba su sai ya kirka kuɗin ya ba su au aradan ya tsakko tattara mai irin wannan kuɗin jila ina da ya duk duka sai ta ko jila ya ba da za ka sai zaƙumi ko za ka sai kaza ki sauka ya gada anan yin al'urobe wala layi ya zai ku fi rai ya je ya sayar ya sayo abinda aka ce a yi na ganin za a baya.